ka ji abin da ya faru ranke daɗe. Ban gane ka ji abin da ya faru. Ai sai ku yi min dalla dalla ku warware mu. Gaskiya gari na abin da bai kamata ba. Eh. Kuma ni ina ganin laifin kamar na na hukuma ne. Kuma wannan magana ta ka sungumi haka take. Bai dace a ce a garin nan ana ganin mata suna wo kamar tsirara an an kasa ɗaukar mataki. Allah sungumi. Allah ku ranke daɗe. Allah bai ai wannan laifin bai kamata a ce an danganta shi da hukuma ba. Wannan gaskiya ne. me yasa ba za a ga laifin matan ba har ma da iyaye gan an bi ta barawo abu ta mabi sawu amma kuma ni gani nake wannan laifin yalla mai eh wannan laifin ba na wani abu ne laifin yana nan ne ya danganta ne ga mazajen su ya ka gano kenan a ai ba ku sani ba ka san wani wato wata magana sungumi da ba ku gane a na farko dai za mu iya bakin kokarinmu ni a matsayina na mai unguwa zan yi tattaki har na je fadar mai martaba sarki ka san mai martaba sarki mai hangen nesa ne na sanar da shi cewar waɗannan 'yan mata da suka zama ɓata gari wanda suke wasa da igiyar aure za a yi iya bakin ƙoƙari don a ga cewar an tace su an kuma kamo su an kawo su gurin hukuma an ja musu kunne dangane da wasa da igiyar aure da suke sannan mai martaba sarki za a sa a yi wani taron gangami taron gangan ku za a tara su kuma za a iya bakin kokari don a ga an rage abin da yake tsawalawa wajen su matasa sun ƙi yin auren ko baka gane ba za kuma yi taron aurar da su za a sa rana abin da ya shafi sadaki da wani kayan lefe da su wani abu hukuma za ta yi za kuma a aurar da waɗannan zawarawa kai ku wani tada hankalin ai tun da ni mai unguwa na ji wannan magana ta zo ƙarshe Don zabe ai abin da nake gani kamata ya ce tun da kai ne mai gari ya kamata ka shiga ka fita. A yalla bai babban abin da yake kona mun rai shi a ce mata matan aure su fita daga gidajen su su koma gona ruran wake. Ai baka sani ba, daman idan damuna ta taho sai su kashe auren. sai su koma roron gada da yawon zuwa shukar wake da shukar shukar gero gobe baka yi damuna tana kankama da an kawo hatsi gida kuma sai su sake yin wani auren na ƙarya abin da ya saban ce zama na fada ba ba na so na ibaci ina fada ba a kawo wuta ba kuma na zo na ibaci na hada gudu ina nake mu zauna ba wannan kaba shine a Allah ya taimake mu Allah ya ba zama lafiya kuma wannan ƙasa tamu Allah Ubangiji ka bewa shugabannin ku lafiya da zaman lafiya. Eh gaba ta malam sai a rufe mana taro da addu'a to. Ah, a kafa bakwai bakwai. Kar ka manta ina bin ka jaka. Shekaran jiya. In ya yi nufin ka